ladudun ابتلي الإنسان به لا يفارقه طرفة عين هو كان عين شبه sabo ko zunubi zunubai makiyi ne mai tsananin iya adu ba da hulado ibtuliyar insanu an jara shi dan adam mutum ya shiga matsala tsakaninsa da sabo sabo makiyansa ne kuma yadda kafar an haɗo ɗan adam da sabo ladu bai tsanani aladdar khisan na yi fari shi saƙon nan ko wannan maƙi na bai rabuwa da shi sarfata aini sai dai nan da kan mutu nan da mutum ya mutu to a ran nan sun rabu ko dai ya mutu a kan faɗin ko kuma zai daidai wai mutu sai mutu duniya ba wurin zama ba duniya gidan rikici ita kuma ba a gane ta da wuri in mutu ya gane ta lokaci sai a ƙarshe ƙarshe da ma ya gane ma ai wannan sosai da ba a ce ba kuma a sarari yake eh mutum kullum bin adama khata ai hadisi kamar mai ta ba ma kai ka faɗi ba haka yake kullu bin adama khata wa khairul khata'ina tawwabin wanda yake kowa saurin su talewa shine mai yawan tuba sai nan wannan sabon na maganin sa tuba dole mutum ya yi gudurin tuba ya tuba ya tuba ya tara ya tarkata makaman tuba da zaran mutum ya yi saɓon nan kawai sai ya watsa masa tuba zai narke ta bakin mm, mutanen zamani kamar wani asir ne zunubi nan na zuba ka watsa masa tuba ya narke sai dai ina da wuyan kaya tuba wannan maganin ba asir ɗin yana da wuyan kaya a wani ne kawai shi ba wahalan kayansa ɗan in ban da haka wa mai yawa nan kamar wani abu ka yi nadama ka yi laifi ba zai kai nadama ba ka lashe takwabin ba za ka tsara ba ka yi nadama ka yi niyya ainihin ainihin eh, bazamur ba za ka face ba ka yanke abin take shi kenan fa ka da Allah ne amma a baki a wurin aiki har mutum ya faru sai ya farko da aiki shi bar wannan aiki kan buga misalin da ke wannan kiɗa idan mutum ya saba jin wani kiɗa daga cikin kaɗe-kaɗe tuban shi daga gare shi ta yi sannan inda alaƙa tsakanin ka domin ka neme shi gafara ka biya shi ka ba da haƙuri ka ba shi haƙuri ne ne ne ka yi masa daga nan ka koma ga Allah sai Allah na saba wa bawanka ina roƙon ka ya sai na je na samu bawan da ya ya sai mai ka kuma san me yanzu na na same shi ka san zuciya ta Allah to wannan shine maganin wannan sako amma fa wai kada ka tuba daga wannan wai ba zai bi ba za ka gaba da dinka in ka samu asir in dai dan guntu ya rabu dan guntun nan zai girma sake dinka yadda ka san irin dankali na mu duk wata dankali ba sunan ka kana garin masu dankali ne kawai ka duba fa in ba dankali wannan nan ka yadda abu ya isa mu ka daddara ko irin rogo hmm? ka sassara shi ka sassara shi ka dafa ya kawo to haka sabo ke da saurin kamawa inda da ɗan guntun ɗan farbashi zai kama hmm? ka gane dai kama iksiru Allah ma zaka iksiru sai da iksiru na manta ne daɗin zaman ka da zai ga Allah ya ina sai ba ko ka taho ka taho sai jona makarantunka iksiru sai ɗiga masa iksiru ana sai iksiru bari iksirun nan ba ya kamata za mu yi masa karatun iksiru karatun aiki mun yi karatun mun fara kuma yi karatun labari amma bari Allah ka taimake mu eh mu zo mu yi masa karatun aiki ko yanzu ba aure yake kai mu ba amma mu ɗauko shi ta inda jumla biyu in ta ce bata bata ta gagara mu ba ta sai gobe eh kai kuma kana nema masa wuri <laughs> ka kanka da shiru galajin hmm? haruna ai maganin na haɗa shi kaiwa a tsima shi ko an gama tsima shi aiki kawai ya riga zaje ba ba sa rai har balla ban gode ba yadda ka ganar da mu na ka ba mu ikon aiki al-ma'afi aduwwul ladud ibtiliya al-insanu bihi la yufariquhu tarfata ayni illa bi tafsiri Abin uku batiya daga cikin abubuwan sabo. Annaha min al insani ya bihi a duwaho Wato wani taimako ne daga ɗan adam. Ya muddu a duwaho bihi da yake taimaka makiyansa da shi wannan abin alayhi a kansa. Idan mutum ya saba wa Allah ya taimaki shi kansa. idan mutum ya saba shi mutum ya aikata laifi ya taimaka wa shaidan a kansa kamar misali da ake za ka kai wa mutum duka ya faɗi A sai ka farsa ta duka so, sai lahiya lahiya faɗuwa za a taimake ka kai ba ka doke shi inda ba zai tashi ba hmm. saboda kanan to haka sabo yake annaha ne sabo madadu taimako ne daga ɗan adam ya muddu aduwahu bihi alaihi sabo wajen shin runduna ce yi kawai bihi ala harbihi da yake karfafawa yi kawai yake karfafa shaidan da wannan yin sabon ala harbe kan yakin kansa da kansa kana ke da mutane ka sayan musu da bayan karfe sai ballan tana yawan yan dan nan kuna faɗa da su suna zuwa gari ko suna iba ƙarfe su ebi ƙarfen ko su kama ku gwanjon ƙarfe makamin da suka daina amfani da shi za su kawo muku in suka ɗauki wannan sabon ƙarfen za su kera wasu sababbin makamai ne daban ba irin da daban kuma wannan ƙarfen auren ku yake ku haɗa kai ku dena sai zama da shi kun fara muskilan haɗa kai ba abu da bai sa aka ce ba azaba a raba kan mutane ba azaba hisa da bai ta neman tsare ƙauyar bisa kuma shiya sai Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ishe Allah ka tsare mu sai yanzu muke ganin yalbisa kuma shiya idan misalin wa'annan suka ce ba za su ba su mai ba sai wa'ancan su za su ba su mai sai su ebo eh, ba kamar su tulawa yanta ko kuma ƙarshen da yin ala har da man na kwakwace a su ya ku ɗebi yadda kuke so in kun yi abin da za ku so kawo mana rara kawai ya kashe ku ba mu in kun ci kun gama ku koma mana sauran ma ba mu iya ci ba mu iya aiki ba sannan musifa ce daga Allah rashin haɗa kai ba wadalika inda a ce maka a ce maka afirka da za ta haɗu su riƙe kayanta gabaki da A ina ce zan tura ya ta jijjiga sai ta jijjiga mummunan jijjiga mu kuma nan za mu iya rayuwa abu mu duk abun da ake nema kusan a duniya Allah ya mana shi ya mana karafa ya mana ruwan sama ya mana ƙasa hmm? ya mana menene saharorin duk za mu iya tarda su da ruwan Allah ta kaddara sai sai ta kawo da kaddara kaddara sai ta kawo da kaddara Allah na taya mu na kona su da kanshi ya kokkona su ya turo ruwa ya tafiyar da wasu yan ruwan yan markaɗe kaza badalan mu ne mu ƙarasa kawai amma muna na muna tsoron su wa zalika anna Allah subhanahu wannan saboda Allah mai girma da daukaka ya hadal insan ya jarrabi wannan dan adam bi aduwin la yufariquhu arfata aini da makiyin da bai rabuwa da shi daidai da kiftawa ido wala yana mamin shi dan bai bacci daga mutum ko nan yahudawan ai ba sa bacci daga kanmu kullu aka shafke wala ya gafalo anhu bai shagala daga gare shi wannan haƙi ya rahu huwa wa ƙabiluhu yana kallonsa da rundunansa shaidan da jama'ansa suna kallon bani adama min haitu la ya rahu ya bazuru hu yana yin abin da zai iya wannan addu'in fi mu'adatihi fi kulli hali. a kowanne matsayi shiga ciki da daddare da rana da safe da yamma da damina da rani da kaka da bazara aiki yake wala ya da'u amran yakiduhu ala'isa yaqdiru ala isalihi shi, illa a awsahu shi. shaidan bai barin wani lamari ya kiduhu da zai iya illanta bani adama da shi ya kadiru ala ya zai iya shigar da shi ko sadar da shi zuwa ga dan adam illa ausalahu ilayhi to kai mai irin wanda maki a kashe to amma ikon Allah ba mu'uzami ba su san ma da wannan makiyin ba sun san sunan shi kawai shekara in abu ya faru ce shaidan in ya kafa famu abu ce shaidan in kai masa abu ya ce kai ne shaidan kai tsaka da ce shi ke nan kawai ya mayar da shaidan din wani sara duk wanda ba shi haushi ke zo kai shaidan ya san za ka ji haushi wanda bai tsaya ya gano me ya shaidan din nan ba mai shaidan din nan yake nema da shi wanda mataki ya ika mata ka san ina magani ina asad ina eksiyu yasta'inu alaihi shi ko wannan shaidan din yana neman taimako kansa bi bani jinsu shi min shayatin aljinni wa gairin min shayatin alinsi shaidan na neman taimako akan ɗan adam da jama'ansa yadda kasan yahuda wannan kaka sukan yi gangan ko a juna ko kozo kozo kozo mu haɗu mu ga bayan musulunci bai musu ba wannan suka koma suka samu musulman kozo yayan musulmai kozo mu ga bayan musulunci shi ya hana muku ci gaba haka haɗu kai yanzu ba don addini daga Allah yake bai da an rufa shi gaskiyar abdurrahman ne shi ne abdurrahman ya ce wallahi wallahi ba don addini daga allah zuwa da rushe wallahi allah ba don addini musulunci daga allah ga dan zuwa ce ɗan gaba ɗayan tawaga fadi da su sun yi ittifaki akan sai an rufa addini aljanu ya ɗiba daga can da abin da ɗiba ya ɗebi daga mutane ya tasowa addini kuma ina da kayan aiki ga shi yana ganin mu inda ba maganin sa kai yanzu ne kake tsammani da ake ka tafi farauta kana ganin zabi ba fa ganin ka da an ga farauta a ce hmm? kafin rabuwa ma kuwa haka akwai yadda yi za ka kama wa amma na san dai kana da karfin da za ka kama ta ga menene gada kana kallo ko ga mazo kana kallo ya baya kallon ka ka ta kai shiru yana kiwo sai ya zo kanka ta kuma ta tafi a sai gida sai wala da ake ga shaida ba fa hanyar da za a yaki shaida sai da koma ga Allah wallahi sai dai Allah ne kaɗai zai iya kare mu daga shaida din Allah ya gama mana bayani yana gane mu inda ba ma gane sa har kofai da kai na makaho kawai ka rike sanda ka kai ka kai ka ce eh in ka ji motsi ka kai masa duka kana jin motsi ka kai masa duka ka rike azkaru kana jin motsi kawai wa azkaru wa azkaru ga qur'ani ga iksi wa yasta'inu alaihi yana neman taimako akan dan adam bibali Man manhum min shayatin aljinni wa ghayrihim min shayatin alinsi insi nasaba lahu alhabaila habaila ya sa tarkuna ashita lako tarkon tsoba ya sa ashita ka ganin ta sai dai sai dai ka fara wa baga lahul gawa'id ya kafa masa gila ma'ana eh, wa baga eh, ainihin ya nema masa gawa'id a zan kisan gila ba ya fi muni ba da wane wane je na an dala zo kalaka ne mu je wuri kaza mu je wuri kaza ko irin yau lahadin nan da yake dan boko na ce maka wane wane zan je hako dankali ko za ka samu dama ka raka ni sai ki aiko na samu dankali shi ke nan sai ku fita ashe ya shirya sai da kai ne ina zuwa ina samun mutane kan sai ga da gudu wayo wayo wayo kai kuma sai su yi haka ne su ritsa da kai to dan adama dan wanka in maka kana kallon shi yana kallon ka nan na cewa kan ya dauke wan shi kawai kimsa da ji wani ina zamu ji a bako haka mala sai ga tsabtace mutum shi a dawa wuri sun yi ji ana nema ya hau ce, ya akai ya akai ashe ashe a fi kuma ne to mutumin da kake gani ya maka wannan me ya zaton wanda ba ka gani wa baga kenan ya nema masa albawa ilmana kantila wa madda haulahu asharata ya miƙar da tarko shi kuma sharko tarko mai jin wanda ke kasa mai suna shi mai haɗewa akwai eh, wanda zai yi haka an danna zai yi haka kif iri gab akwai wanda zai makafu akwai iri iri a tarko tarkon ɗaya shi tuka igiyar shi da sai a tsakko shi a tsarsa a makala shi da ko a sa masa gyada a ciki a ɗaure shi a cikin wani abu yana zuwa ya shaɗi jangwala shi sarkin wayo ya jangwala can yi ji shiru ya kama hawa ya kadar da shi kac sanda shi ya yi tsoro haka yadda muke wa yara da yadda muke kama gafiya haka shi ya sanya sarkuna a sharar sharaku kuma duniyar nan na daga cikin tarfansa kuma ka dubi fiskokin duniya fiskokin wuya wani sabalahul fakahu shi ne wannan fakahu fakhu shi ne ainihin mai abin nan sarkunan iri ne wasu bako da kuma shabakoki wannan yadda ake kama kifi inda faɗi sai min gyara wannan wanda ake jefawa din nan burji ko ha ha kuzola ko ya wanda za ka ga suna kan kirkiza kan kwale-kwale in yi talau-talau suka jefa shi same su ha taru kenan to ina wanda suke sake su wani su ɗaɗɗaura shi ta ko mutum ya kama in baka sani ya kace aljani ruwa ya kama ka sai ka duba ka ga yan igiyoyi burge to na ce burge aka kan kirki suka zo suka danne ni saboda ban san shi ba hakika wanda ake sake sai a sa sai da dan so nan akai ka ga su sun yi layi in ka gan su kanka shiga akwai wanda wannan ya kama nan wannan ya kama nan da can ruwa su kuma su janyo eh, eh ya an ta ciki shi ne taro kuma ya fi ma kama taro sai an taro ya fi kama an saka mana sunan shi a taro wannan kuma a tattaro sai ka ga kifi mai waye yana tsalle yana isa akwai kifin da in yi ga abin tsiyar an haɗa ya taɓa shiga kila sai su ne ya tsallake shi sai Allah da yi kowa Allah ba shi basiran fita daga sharri sai Allah sai sai daga sai baka fara sai ka cul ya tsaga an zo gaba in yi tsaga ne fice sallah kuma suna cike sun yi tsoro to haka shaidan yana da wannan yana da tarko irin na yan ruwa yana da tarko irin na daji yana da tarko irin na kaza a ƙarshen sa yana da tarkon tsuntsaye ma inda zai zuba abinci kana zuwa dankwalan in ya faɗo sai yi haka ba zai sake shiga in ya tashi faka faka faka he dawo kafa a ba zai ga yaro ya biya danne waɗannan ɗaya da wa'annan hmm? me hal hmm? fakko shi ne fakko shi kama yake kaf duk siffa ne an bude shi haka abu na yi maka wannan duka da ibinin shi ne da su haka amma dai kawai abu lura ba sunayen tarkunan ba abun da ike wa mutane hmm? tarkuna eh eh zai kama kowa da irin yadda yake to ai da ma za ka duba ma ba ma wahala ba akwai mutanen ruwan ba yanzu mutanen da suke ruwa ana ta kama ma babu zuwa su dufu wani kaje ba shi ruwan na yau duniya ce ta fi kawo hayaniya kaga ai ina jin babu inda ake taruwa irin bakin lagos din nan inda duniya ke haruwa a wurin ingila ta zo kasuwar amerika ta zo faransa ta zo germany sun zo kasashen laraba sun hallara tudu sun hallara yan gari kaza sun hallara nan wurin kai kan sai sabu dole sai sarkuna ruwa yadda aka ci gaba shi ma ya ci gaba tudu kuma yadda kafin inda gari yake koyewa a waje inda ne suke ɓoyewa don ma akwai tarfuna su kaga mutanen tudun kenan kama su da abin da yake kama yan nan haka dai ike a shekan ya san da inda ke to ya yi tana da irin tarkunan wa kala li a shi bayan ya zuba tarko ya yi tanadi yakin ya nemi dakaru ya samu ƙwararru yanzu ya samu masu bashi labari ya tanada daga nan za a fara fara ya yi ihu ke dunakun addu’aku ku cimma makinku zo addu’aku ku katta masu haba duk ina tarkuna suna aiki wa aduwa abe kuma makin babanku ɗan la ya futukum ƙarfi tsere kada ya yau sai wanda ke da aka bi shi a daji ya tsere a kai masa kutara kutara da kusha yanzu ana gane shi ta hanyar haladda sai ta hanyar haram misalin barawar da aka biyu daga an sako barawa gaba kutare kutare maza ya ce sha yanzu haka kai ma hakan je daji kutare kutare kafin ka je daji suna kwankwance sai ka shiga kasa ce ka maka riga za ka yi kaza ka ga wani can za ka yi ka gani ya sake taso a wurin tun wallan su gyara kalatar kaga kowanne su ya tago kamakin kansu na haka fuke ihu malam ko haka shi ɗan ke mana fa shi ko ba ma jin fa? ba ma ganinsa shi kuma yana ganin mu yana gargaɗi wa mabiyansa la ya futuku wala ya kunu hadduhul janna wa haddukum an-nar kada rabonsa ya zama aljanna ko kuma rabon kusa. wa nasibuhur rahama kasonsa ya zama rahama wa nasibukum la'ana da alimtum kun fa sani annama jara alayya wa alaikum abin da isa ne ya same ku min alkhairi na kunyata wal ibadi da koranar rahmatillahi bi sababihi don haka bu maka isha ومن أجله فابذلوا جهدكم كل إيا إيا وانكو أن يكونوا شركاء أنا سلم أبوكم كوبا نسدو أبونا كنما في هذه البلية إذ قد فاتنا شركة صالحيه ainihin haɗakan salihan su ya kubuce mana salihai salihai sun tsere illa ibadakal minhumul mukhlasi fil janna wa qad alamana subhanahu Allah ya sanar da mu bi zalika kullihi min aduwina wa amrina anna na'khudhu lahu ubatahu mutana da masa wa nu'iddu lahu ubatahu eh, karatun kuma a rara